الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bukata bi tabbata ya Allah salatu ya sai shi da amincin wuri tabbata ya Nabi Muhammad sallallahu sinan na safa goza guta na rabiul awwal 1438 kalendayen nigeria na hajjin daidai da safa goza da 2016 kalendayen miladiya nan ya cewa da karatun sharhu sunna ya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala 379 manga فإذا رأيت rajula mujtahidan fil ibadati متقشفا محترقا بالإبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستهلي طريقه فتهلك معه وإذا رأيت الرجل وقال لي ذا زي يدا في الإبادة ويجوكو كري دجزي إبادة متقشفا محترقا زنا wọn jin wàhálà gun ìbáadájú wọn àpò sahiba hawa a maifin gbadan bigan da bidiyayen fala tajlis ma'ahu gaifiyar dugan gani ba zahirin neman wala tasma kalamahu wa ma shi ya guma wala tamshi ma'ahu wa ma da zagan gani yi fi tarikin da ya koma ni la'amanu al'imamul barbari ga yabo na kika mi da aminci an liya tariqahu ya e kone zahuncin lami tuyen bidiya da ana na fa umbi a safiwe umbi a mafiwe wa bi ami ceto fata halika ma'ahu wa bi da ajin halaka gangani biyu ma wa le gan ijira jin bai dan bidiye bidiya gangani bai zadede asali wa mini usulu ya alu sunnati wal jama'a jibo الله سبحانه وتعالى إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم ya wani aya shi ya tsoye ce za shi yi tsama gangani biyu na ya gafe du gangani bai zahirin wuce shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ga fa'amman lazina fi qulubihim zaygun fatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا Kullun, كل من عند ربنا sanai tufa ya da babu na ja mutum ta sha biya tushi kwale ga in na ji daidai an gama na yi shagan na na sha rabiyallahu anha zai gane zai je la mutum ta sha biya tunayi ulaika alladhina samma Allah za wanci ya sako tun ya da wani fahzaruhum ya baya iya gangani bai zahirin wuce shi um, Allah subhanahu wataala ga warrujiza fahjur ku tiji be de de ji iya gangani yayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam won e tiyan lamarin khawariji jonga warje za na ji. yaqiru ahaduhum salatahu ila salatihim wa siyamahu ila siyamihim idza mini yabun wa fi bi basalu ya kompiatu sallan wa fi bazu ya kompiatu azu ya zawun jiji amma to sun wariji yamruku na min dini kama yamruku sawu min ramiya ajin awazun adini oke mine pawon ajin wazun dagan tancho na anabi ga al khawarij kilabun nar kawariji ga shigi shiyan emina anabi ga khawariji la ina daraktum la buqatilanna qatla ad min ga gun da ai mi agun ake min agun adawa jina ko mun ce ga alqadariya majus hadhihi al umma ga qadariya shiga majusiyan al umma najo ngo de kisa ya salasatu allazina khulifu eh zane ilo koyar tabu ka za mutanen no liya ni bisa sallama iya gangani bai zamu ci make ji to yi mi aji ga la iya gangani bai ayin gole na da mini dalili ne laji huje te hijira ji bai zulu iya gani bai zage ji na. ne nan no ji gani ako hmm. e bona e dede ku kaza الرجل على دين a فلينظر أحدكم من يخالل e za ja mi tu addini ya yi ya bugu ya so cule zairi na wunga ali e, ya maci nan aja akwai konin wace ga anil mar'i la tasal anil mar'i la tasal wa sir na kufa ina kari na bil kata ji ga gbiga ya ci zama amma wajen gbiga ya ci ya yi bai ne, ya jufe jiki ya jufe saliya yau ne elugi bai elugi gani ezo kwankwa bai kwankwa gani ezo ko lukuku mm. bai lukuku gani ezo a cinya ga dan bidiya ajin ude boye ya dan a e na yi cin nga mala za ndo ci bebe iraq li ani ka shi jiki ci nono mai suna ne na ba gane ci ganza ka zan su kuma ga aki da yan na biyu ne dan biyu na ga unzur ila mai ya'awi e ci le ba chi wa e ga guda ci a kadari a shaka kadari yiwu lọ́wọ́ ji gani ko min fiƙi rajul madakhaluhu wa makharajuhu wa mamshahu mini fahimta yawo ya zaye rikice ya zayoyi e ba zai bon wa gada e ba zai ji bon wa tiyo zai ji wa jiya ya ce jiya doro ke ba gangani da yau zai ji ma wa da su gangani da yau lọ́wọ́ ji gani ko gala ja ga man akfa annabi da ata lam takfa alaina suhbatu zane ga bidi usai na e yamu zane jin waji ya yaunce zabe ce jin dole be na waji kiya wa soyya loji gani ako la tusahib illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqi tabo ga da da gangani ga mumini zanwa ci be gabi alimamu lawzayin ganwi wani fiye dun be za kirki shi wani fiye dun gan be za daidai shi alimamu lawzayi ga zanana yuridu an yaklita bainal haqqi wal batil wagun ga gaskiya be gamane shi ke ba sai ci magali matalbisuna al haqqa bil batili wa taktumuna na haqqa wa antum ta'lamun ebo ga e shi shi o fe da jikiyo fe da da gangani be mubuta yi man nawa ji gane ko yi jira ji bai dan bidiyo ẹmọ nini wa da ikhlas ya ya ci bo wajin ye ba ci ganci masu kun wake da kibo wake mitu sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majin level ni ne gan an ya aqida bidiyo an ya aqida ai ka matul hujja bai zalata shubatu jiyu a musan tu ma ji ganewa ma mu umagwa fa in lam yastajibu laka fa lam an ma yatabuna ahwa'akum ci wato mun alaji bayani aka can bayani ga ji un gago so ji gane ko ci bidiya na dabi na bidiya ya akida mun so ji mun ke yi zashi a biya jin zanen majana ke nuvo zanwaci masu kun da ya ce mitoto amini a wamu na zo saboda ke ba na wasu to ko hmm. cibiyo zona ngole wa to zai ga ga waji jira be dan bidan su wa consider yan naji hijira ji be zanwaci wa je duniya ya zanwaci wa ju sallama ya zanwaci ko ji gane ko hmm. a ah, wa da ya gangani duniya ya zanwaci rabuwa biyu ma ɗan bisa kawai yi hmm. wa ne ga wani kiyo would depend a ji na ɓata je ce ya wani mini waji jira be dan bidiyo ibadu duro waji jira dan bidi da be dan bidiyo wala dan bidiyo sai na ga gbanu waji jira be dan bidiyo bi wa ke go to na virus na wa ku da na wa jiki an wa ku ya an e ne da shi da bo dan yi abi a ya daga suna ɗaya na lana a to na ke fe da wa shi bo yan bidiyo ji za shi bo a wuce ta ku ka number 2 zangoci ke ki bi a sai ke da da gangani be zai shi ya da bai yana sai da da gangani be zai daidai shi da waka da bai musulmi ne ahlu sunna wai bi aqida salafu salihu we wa ilimi we yi makanta ji bidiya wa biya bai kabairi wa biya bai zunubi shi nan wa legan ya lumman sallaci ke ba ya ji kakin ke ba ya wa ilimi ke ba ya son wajitu ya wajibu su ko kashi ya lutu girki ke ba da sauransu abu gada da gan mai dan bidiyo su ko da bilin wodi da malidu duji shi wodi da ba nan wa da jiwon zifa nan wodi da ba nan wa da jiki nan ba nan wa da wayan gwa wodi da ba na da gi mutunci yan manya hadisi shi nan wodi da ba na fe da nan sahabi a nabi sa sai fa wodi abile obi shi wadan bidiyo kutus الإمام البربهاري وإذا رأيت الرجل مجتهدا في الإبادة متقشفا محترقا بالإبادة صاحب هوى فلا تدلس معه ولا تسمع كلامه وقال إذا ويجي اجتهاد دي إبادة جو قول يكو ويجي كوكري دي إبادة جو wapo gure ku ibada jini ba ma bidi adaju e tun egbon debi aki den bidi ai debi ga fedo tumo ma shi bagumo no le ko galuwa wa ji be zahiri yan waje ba da ko waje zudu ko waje sallah shi mai tuye goma da bi da bidiye ma ya gani be zanne ga mala as-salafu salih shiga a sadu fi suna khairun min al-ijtihad fi al-bid'a yazo jin sunna yazo kan bana sunna kan da alkhairi ga yazo fuji kiyo yanzu fuji kokaro da jijiyan bidiyo bane yan bidiyo shi ya tuna ga lo a mai be bidiyo a ma bidiyo shi da bane a lera bai fa'al kiyamiya ko allazina duniya ko mu hayati sabu wa hum yahsabuna annahum yuksinuna sun'a ga wala tamshi ma'ahu fi tariqin ga yadda zadan ko gangani be zanane neman ko na Ato fi yo ya tiye ga na gwagali annan ko goto dan bidiya iri na kaya zo ga fe da bi ta ko mu yabo na ne biga iyakum wa muhdasatil umur me je ga bangan be na ji atsa be da ajini ona anabi ga sharul umuri muhdasatiha ina e ji shari ga mini lambar yo ne atsa be da ne ona ngole ga yawan dan bidiya ci Hmm. gaji ko gaju bujilu mai baki ba ka kuna wagai bai wuci na zan doce ci na wayan wunan guga haji hujja sun tafi da jin bidiyon wancan ta kaga muje kirkiya ta zaka za fiye wucin hmm. gama malaman ya suna jaja ga awa mu ya alu suna jaja alkhairi ga mayan bidiyon shi awa mu ya alu suna na tafiye ko mana gama garin mutane kuma mutane a alusun na jo na jaƙi da yi wangi to ba da limi dokunanin zan na ja da alkhairi gan mayan yan bidiya je bane mayan yan bidiya je agayi agayi kyau to agayi intellectual engineer na je yi zajilo bidiya nan kama suna ga bayani jiga ganna luwa bani dalili madanin ga ko da na account wuce a tsabidiya wuri benin ga yi manta ka ne yan bidiya wuce bu وشربوا في قلوبهم الإجل waji gane ku amma gai ba zayen biya ganin bedan bidiyo na wani gaba babu takarda littafin bidiyo shiga bayan mu wani littafin bidiyo littafin kutul kulubi ji da litafiyan iya ulumu dini ji da litafiyan fususuli kemi ji gan da litafiyan alhalis muhasibi ji mai suna je wani ke litafi wuce lugwa ya baki bo litafiyan bidiya ji na gan da litafiyan gizi. har tu babu na iya ulumu dini jina kiyan andalusa zamanin doci na amma gai ba zan iya bedan bidiya ji mini ubo to kasa ita aji wa za aji be lecture aji ga wayan mu ewa kibo a shubatu khatafa shuba ya feza ta ci nan wani gaggabe ga ta yi wani wani na ta ci abu a gabo jin doce ko ci gaga na gwagancin kulubul ibadi baina aini min asabi rahmani ya gba ya wuce da ka dai gwani ni kuma yace ce yi qalibu a kai fasha to yace ajuju bakin nan A ne yi ba zan iya be dan bidiya ji whatsapp group ya bidiya ji facebook facebook group ya bidiya ji nga waji gane ko jiki ɗaya gangani biyu plate ya yan bidiya ji ɗaya gangani biyu ewa kibo shi bo da aka dama gafe pe mito jikatun jishar sharo sunatin al-imam al-barbahari muke ji sharhi muke ji kafin littafin al-ibadat al-kubra ya ibn batta muke ji kazan mama al ya ji bi ya gan bi alhamawu ya kan ga da fi dubi musu a dikin na mafi ji rajiji mi ta lu ga jiyanan ya bu ga de ne gan waji kina a de ne gan waji mina ya dai lami da shi tubo nan wude wa larabci da gaya larabci ga mi yakin ene lami lobo nan we tan pe gba wa vocabulary ya lu penci lu penci ji ya dai lami lobo ne gaskiya man dai ma'a man dai dake mudan mani ko kasida hun shi yayi lawun lobo yan ji bene mujin na ga ikiya ga ga ga ga ya zaga ne mana ju maji wanja bidiya bo mu tawaya bayi ka jo dai abi shi shi ke bidan wuci ga asan fiyo san san san san san yi wadi abele kem nunga ga na ga wa abele e, point nunga tna junga la da ga na ga wato jiki wato ya chama ne wadi abele wa ci ku san san san kem ne dio tun jama ji fesan ne ko ji gani ko e bogo e zuya ba ga wala tamshi ma'ahu fi tariqin ga wa ma da zabi ta ko mu e bani ga da tasiri ga maga bidiya la da wai especially wagaji zato kirkilabu ebo ki na ebo ya wala wuye ibada be zudu ina eh. ngo ya ko hmm. ya wuci na wani jira na suku nga to bidiya na jira jina laso wa lile ga gangu me ji sallah go me ji nafila madana bi azkari kan dondo kai zanna ma unde ma da wali unde ma da tace wali ya jabo wali ibada irin na wali di feji na ne magan yi biya wajen ga amurbunu bai da idan min zuha da daga ne bai ga alasan ibn sali ibn a feji feji ba da daga ya bi mawa ya da ba ki da da bai ga ibn karramishi a feji ba da da bayan gari fe da ji ba da shi ba ba tsuntsan zudo ya bi ma ya kai sashen mishan shi da sashen yahudi da sashen hindu su shi iri ibada na je jinin kundi ta canja ni amma ki ba do egi e bugo ya ba ya bona ni bigan eh ya bona yan na danji sarawi o ke mina ni sa sallam labe ga waga ya fiye dube ya kirki ke wa na ne kun almiskin yo imma mu yawa almisiki imma wade shi biyoyi ko awo to mu wade kanku ko to mu yawa ya wa made washa wa wa kawangi amma ga ife dube zade da su ku ko zane ife dube zade da nan wai ke zane ife dube zane zunguru ne nan imma in ga zunguru ta kenan wayewa kenan wakenan ko Koma ma wawaye tun sakpa alifin sa wawaye tun sakpa gangani biyu na wuki a loto ya tiye to zai je ga jama'atu tabligi nan e da idan na sarawi nan nan wajin fele ga zamuci shi e ji ba da ji amma da fe daga gaga ya zai je lesa ku bana ga alatu ba ji ngo ji ganya ko amma ngole ezejeji masiya na ewa zaun cewa daga masiyojin bidiya da an gu yayin ya ta bidiyo bidiya gama gan kiyo bidiya yan masiya gama gan bidiya ibn a habu ila iblis min almasiyati bidiya un ba iblis ga masiya li'anna al li'anna albida li'anna almasiyata yutabu min albidatu la yutabu minha na masiya zane zane finge na zane wu zane zane dan ci na to biyo na ne yadidi tashi eh unto afe da kauni ga wala tubuji amma za ne ji bidiya na su kun leo to ga guruga mu ji da nan waga mu fuji lo arin wulutu me ke waga kiyo e ji mu ga bi afi a continue be ji yi me bugo ma tu tabligh ji ya e zasha na ji bidiya da gangani da yi nan ko a sheik muhammad ibn ibrahim ali sheik mai mufti ya fafayi kiyan saudiya na wujin ziniya jama'atu tabligi cabayi gan a fi ajidawa da saudiya ebo na cabawanci na sukun lamari zawanci la kiliya amma kakuna lamari bai kiliya yi na sukun a kijin ware jijiya kemnu da majmu fata muhammad ibn ibrahim wani sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz ko wujin zini a jama'a tabligi ga a fi a fure cabai lamarin na saudiya amma ka kuna lamarin wetu layo ga jama'a tabligi ala kula tauhidiya ala kula ilimi aqida ala kula ilimi wa ala kula milatu sunna ngo ji gane ko eh, amma fasara ila ya Allah wa mu ji kiyan mun lo amma lokaci ba ji na je da ya galo kinan zai gaji huruji nan da sauransu na gaskiya ibn ba gaskiya ufe ji rajiya za mu ci ko ibn baz mazugun waji rojo ke e ga irin wuce na ugan ti abu chabe na luwa har tuba ibn ibn ba ga la ya khuruj ma'ahum illa man yuridu an yadu min al-haqqi wa tawhid wa yunkiru ma hum alayhi min al mukhalafa galan don do a tiya gan be jama'a tabligi ya inda gwaza ya ga wa gan wuyi jama'a tabligi wato so shi gaskiya mu ya aji tauhidiya mu ji inkaru ya bodi bodi na ji a ci abona ko no le zane mata bidiyo mata mana jidede gan shi na ku wa panke bidiya gan be mana jidede wuci na sheyi wuci kpe na luwa hmm. الإمام البربهار فإني لا آمن أن تستهلي طريقه فتهلك معه نبي آمن شا يقول وشي بيا سافيو بيا مفيو بيا جهلك أغاني بيما نغاي ريزولت يان وقعد دازن غاني بدن بدي وشي فيدو غاني بيوي وشي جيان دورو غاني بيوي غاني يليو غاني يسان kashi gani ya gbaka tun kebo gani ya jiyan dondo gani wa wulo gani wa wobiyo siri wo ga we ganyo siri wo to ga we ganyo shawara ga we wa beyo wo ga we wa shawara gangani beyo ngo ji ga ko ngo to zairi na ko be jan kare da abele lekiyo nan voye sunna wa ganan nan voye manyan sunna shi wa ganan fifan daga ya ɓayan gboro wa ganan wadi abele le bidiya ne zaun ce jina wadi kiyo wa cayin safiwa daga baga wadi abele wa ca bidiya ne indifen daga baga wadi abele wato a cayin ji. ya bugo wala ta tabi'u khutuwati shaitan ko wale ganna dan jamuci ko dana zamanin na masku zahiri na jadoku ngwe wobe ke bidiyo e bana sashi yan zangoci mu de bidiya ji bidiya mai da kangi na jalo ti ga duyo na ebogo ebo ga da yaro ci ga jiki ga fe du gani du ko ga lawon ajiye ya mo ya bayu e da boko haram ju je ndo chani e ya ji ma do mo ewe kibo ada da abe zai da kida yaro ci da abe lele zo mu je malam a fe lo wazin malam ki ba daga baga wasu na jude fim bani mu nan ba ga ganji zugun ene juje na zugun ki an ci convert da mp3 a first send ya doji through wa through whatsapp ko through bluetooth ko through zenda ko through zenda ko daga ba ga ko da abele won wo wolo aka gbasa de ji o laptop be fi mo mu ja idu na juwa gaskiya mu jina yin da bai fafata ban libya wale kim na jina ya gaskiya misra mo wale kim na mu ja idu na jina ya kas da ban mo wale kaza kaza ya somaliya jo mujahid na somaliya wani tun mada wajiya a tun mada waje fafatawa lo eh ka nigeria ya tsawo wani mulkin na mujahidu na jiji mai duguri gani bai yau bebe da maturji a caji gwabzawa gani bai mushirki bai dagutun na jinaya wadda abin da yake tawacin ya wari bai tawacin ya takasiri shi wani kiyo wani gagane gbawa kara kara kara kara kara kara kara yi daga fayili ofejin kano amma gaskiya laifi da ba ba a gaskiya so maji kokarin mana eh gaskiya haye su zando dai ma ci bici ci wa waje ga ga ci bici ba no ciyo so ko mu fa bi bane bane to ito e ci bici na ba go dai abele kiyo kan doro kawai to news wa wazo ki ja ga tubo ki ja send ba no ki ga facebook bo ki hali ki ci bo zawo ci don go an feji kiyo go an fego na ba go dai abele agaji bombi jo dai abele za na cha to adwa ba ga alhamdulillah bu so kwaji ko wadi abile da ba gwa ga woman ya ni wadi abile za na ta zulu shukuri illo yin waje buna ma wuce da je ga gaje su yin wuna ko da ba ga su ku wadi abile wa illo da ba ga wadi abile le wa la ba on sa bin digala obi na mu pata na chabu e ya bo dinu ogun gani be a cicayin a cicayin za gani nan e bo go to man chabi careful zai ji waya za be yin zai ji waye za gani bai yanzu waje yanzu waje waya yanzu yaje waya yawon whatsapp group kici budon zai send email ya yawon zinwe send email yo zai wubi o zinwe walo ke ji fi katabo kinwe chile o we pata yamanci wajin gane wayan naji ebe na kawo gashi shi yamancin da ci mai cimbicin da ci e ya shi shi e e waji boko daga nursery primary secondary nce degree masters lóòlẹ́ kó pátẹ́ gíga nìjí àmọ́ ẹ̀yí ná wọn àmọ́ alukuranu gbà wọn àmọ́ fatia gbà wọn àmọ́ sọ̀rọ̀ ibrahim yajan wọn àmọ́ tayyajan wọn dé déédéé ibada da sauransu kan gina ná gashi shunci gan wọn dé bo ebe kaune ya lamarin addini bayanin na ẹ̀yí ná mai wa music za da sauransu a wadda abele internet ga bon afe gadan wuta gan wọn download ya littafiyan addini jangar turanci magugbo takardar turanci kawai sai gode abi ne takarda abu basiru rutortosi takarda abu kata da alfilastini kata abu takarda abu ya yahya libi takarda abu wadda almakadisi sai ja kabe turanci na gawa sai download chafe ba chafe ba chafe ya abi ne takafira gashu kudi aliyu gina ke ya shi rukuni mai ni dalalaci kuje da dai inabiya ya buga ya manta ke bi kyafu wani makiya shi wacce a ji wa islamiyya wai lo no problem na suku islamiyya kicin wai lo zi mai to man kice wukatun a cabo ki silabo sai makanta wucin zi mai yaye ji wannan ka ce wadi abelele e bojin da cikin ajiyar nke akuka e giyewa bi ko allah kiyaye mu al-imam al-barbahari ce ci gaba gan رأى يونس بن أبيد ابنه قد خرج من, من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيتي خنسي أحب إلي من, من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن القنصية لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر الإمام البربهاري رحمه الله ما رأى يونس بن عبيد ابنه يونس بن عبيد ولي kari kharaja ya gi watiya min indi e bayan zanen sahibi bida ni sahibi hawan watiya daga baɗan bid'a faƙalan ga ya gune ya waye gini, min aina ta babu watiyo ƙalan ga min inda amr ibn ubaydi ga daga ba amr ibn ubaydi ba watiyo ne ƙalan ga ya gune ya waye gini, la an araka kharajta min baiti kunsiyin ko min bai baiti kunsa, min wa ya tiya emiyan zabagi gine kun zagi zanen, ko ko zabagi ne da san zagi jiye na wacin ya kuma na wacin ya bayan ya cin dace bai zasa ɓangoci a habu ila amina na raka ta kuja min baiti fulani wa fulani kuma fi ga wacin ya emiyan zakazan bai zai ma'ana na na wada ce emiyan dan bidiyo na wala an talqa Allah ya bunayya zaniyan yawo ya gini wa magun bai sako ya ci daci fasikan fasiki tsarikan yin ci ka'idan ne ji ka'inci a habu min an talqawo bi qawli ali al-ahwa'i kun ba mu go da gube so ko be ga yan bidiya ji ala tara welle ya anna yunus ibn ke de yunus ibn ubaydi kad alima unbe an al-khunsa ko la yudilla ibnahu un do gan ya ci daci wuce ko zaba ji wuce na ya san zabi shi ya da na fa wọn àti kí àyán wọn àgbẹ̀ jíwò yá áńdí ní kí àdí ní olúwa wà á nà zane mai gbèdà àti ìzànà mọ ẹjí bídí àná sókún yóò dín lọ́wọ́ àtà ẹ̀fúra ngú jẹ́ àtúbà bùnú na. di káfíríkì náà. bana al-imam al-barbari garra bulu bai da ibnahu wa kare kharaja min inda sahibi hawan fa kala ya bunayya min aina kharajta kala min inda amr bai da amrubnu baidi nan ga yi shi mu ta zilajo ko qala ya bunayya yunus ibn baidi tiga ya waye gimi la an araka kharajta min min min baiti kunsi ahabu ila min an araka takunja min baiti fulani wa fulani wotiyo ya daga me karuwo ko wotiyo ya daga me baji ne san zagi je no umma su ga ga wotiyo do tiyo daga me bidiyo ko kalimar kunti ba so ba an wace masu gan haiti a ga kalimar na hukuliya amma yanzu wani kpata da suna jike da fiye da gangani be nbda gangani be zagege shi ma ko waga tiye bayan alufin nan na jilefi nan na jesa oke ga da goye bayan dan bidiyo nga yẹn na yunus bin ubaidi wọn ti jọ wọn wọ ni náà ẹ mana aṣábàbọ yẹzi èjì wọn ẹza bẹyàn zi wọn ẹdá bẹyàn zi wọn ẹgẹdẹ bẹyàn zi wọn ẹtìyà bẹyàn zi wọn ẹṣùtúpa wọn zi wọn ẹsàn yóò zi ẹsùn yóò arọjúlọ aláàdì ní khalili fọlì ẹnzọrọ àdúkù mẹyọ khalil ẹzu ìwọrẹ hansẹ ti yìí báyìí nínú smartphone kó. Wa download yẹn yi pornography yi blue shi, yi endo yi yi lecture nvidia yi e yi de yi ne riri ne wọn fẹ jina ga shi wọn tiẹ lẹgẹ yi wọn zabe zaji dẹyìn ẹfu wa náà wọn kún kata wọn kí wọn ti lẹbi handset wọn kí mọ wọn jùn ko ngwẹ yẹn mọtò di gaani wa yẹn ẹ gànà náà nga ẹ bọ na yi nga fi lùtọ àmúrúgbùnú bẹ́ẹ̀ na etí ṣe é mú tẹ́sí nga gula atu magu fake adini lugwa un fedu be zane alu sunna ne kan ga ile fidici un be sau jau lu fedu yani be dan bidiye ko mini da biya lo sugu nga da wato ile be dan bidiye mu ebo ne te ebo ne ugwe ne za da waili be dan bidiye na da waili be alu sunna ina azal ilmu din fanzuru amman takhuzuna dinakum

ko ji gane ko dan bidiya ko ga shi shi ga balaga ga mu yawo yi daga balaga wani atu tun ba ni alaki ka to wal majazi mu fe la da yan nasi mu wa gongole wa tafsilu la ku ba gwa ba ki da jami'a be mu tazile be ya shaire ngu ku ba doji mu ci mu ci gagu ba biye majazo kibo balaga bu eh wunde ga da babu yin siyaro ga jizugu e e ya azaba ya kabari ni ma ya kabari da jala da ya siya kaza kaza ba ta wanci kan wanci lada yo le wa ki da zai lada o san yan nono ga wuya wuwa na wugan ti na ebe urufu nasdo nfe ga lanyi nafi li tabidi nfe la nafi ruyati kuma ga unga mumini ya le so ce fo alkiyamiya kula la bidi ugu ka tinin ba eh wani da agun ba ni mana ko ji gani ako unde tu urufu jerri mini ya kiwo mini ya o wuce ga to mini ya urufu jero kafu laisa kamisli shay'un ilé yẹn káàfù náà wùyárùfù jẹ́rì wọ́n tó gàdá ẹ̀bẹ̀ ní òfẹ́ yẹn káàfù náà mọ̀jáàzì yẹn dùn òjijì yẹn kaza kàzá kàzá wọ́n lé wọ́n pàgùn ní wọ́n ti wá nínú wọn. ko ji ko so wale ga mubuta ji uji su ji wehi opure su wa fe Eh, eh, ok good wale ga dan kan gai lugan gowa wuwa bidiya gama fagumbo abul zama tafsiri nu kanin gole a da yan mutar zilanci na wala zanen wa lagun tafsiri ubo larabci magan wa a ti ya ga ga da gumbe dan bidiye dan zuzuru ka kan ga ga ga luga wuya ni ta fi luga na na da ku doji biya adabu ga wuya litafi na uda ba wuji na ji mutazila ji gan biya kida ururi kanu ga wani kiyo ga wa kube ji yo ebogo ungwayi ne ga da ni limi gangani be dan bibiye na inda gwa unga biya je dole ya ke mu je dole je na washi makaranta gbani university ko degree bo ko master so ko phd ko secondary school bo mini man na jimari na ade man da bane kino na dan e bibiya na e wọ́n gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ wọ́n yá àtẹ́yìn díẹ̀ lẹ́kítọ́ wọn máa kájọ̀rọ̀ bá ń gọ́ ilé àbílá sàtífìkẹ̀tì àwọn tó ń lọ gíràdúrétà ń gọ́ ilé nọ́tọ́ ajé dọ̀rúra bẹ̀ dóòlè bóyá náà wà ṣubú náà àmọ́ àtọ̀ fún kún àlá àzárì. ń ilé kó yúnú bùnú bẹ́ẹ̀dì alimamul barbare gan la'antar kalla ya bunayya zaniyan fasikan salikan khayina habu la min an talqa bi qawli ahli al ahwa'i ma ya waye gibi wado gumbe soko ya ci dace wa gumbe soko ya fasi ko gumbe soko ya geci ko gumbe soko ya kayin ci ci un ba mi go do gumbe soko ya be ga ahli al ahwa'i e wa bo ya ci dace za de diwa zani ya to zani fadi da kula wa di minu ma mi ya tajalda fasi ki ga ya tunu do ga na ya ya de diwo yigbe ci ga ya de de ga to ji me bodo to ji ga sadiku wa sadikatu fokta wa yau ma na maji an ci gane ya tunje daga hun tolo mai nan laya mu kuma an to abdul amanati ila aliya amma ga le e tunne ji ji shirka u maji bidiya ngo ji gane ko zanna matatiyan sunna mai be tawidi amu lo tun ka bayiri na le fiu de sauki gan zanna bidiya wa fe jona ibn tsayi inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' sai ce fa bai zai nga shirka dina amma nga zunubin da ce zaje na ji shirka na ba su ko fa gani bai zawuci ngo ji gani ko kai da galo to ka ba ri umai bai tawi da jiki ba bai ya aljanna uma guno felu akan wa da na amma za na ji bidiya nan ngo le bidiyu wuci wujin gwalo kafiri ciwo saboda wani tsawon adini na da bashi wali anin to ko ga adini ya kuma an da bidiya kun la kuma sai shi maga ma kuma tulakum dinakum dan bidiya wa da rabo ya tunaji mu fe alladina dalla sa'an fil adinum ya sabuna ne musuni na suna dan bidiya nu lami tune yeji fa ma da ba da alhaqi illa dalal dan bidiya nu lami tuna wuje na ne muhammadu bebe ina to shi maga ma ta kuma rasul fa ku zo ma na kuma nu fanta dan bidiya ibada dun ga na ganye da su mun ada safiya mai na zama ne saminu fa wa raddu dan bidiya nu wajina shubatu lami to فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما لم تأويله illallah dan bidiya mu a gunye da gano ya alkausar wa da fi su kan su ka baddalu wa gayyaru ya buga su ɗin ya gangan da gangan da bidiya ga mu ya gangan da dan bidiya yi nole ko ɗanan wani gama ba abun nan wani e ji wa yi wi wi wuyi fici nole ji ga na ko wuyi amuroba wuyi ya ci daci wunde sauti da jiyo da lushe boko haram ko laji ganewa da baki bo mutu a goga amuro binja mutu a goga ya ci zagya da sauransu amma ya dede na nan wajen ce ji masu ba na bai nobe bidiya na bai nan suku wale le ga na na na jihadi ga da ne fiye musulunci maga da na maga alamu to alijan nan wale kami wa gato ga wasu wuce wace wajen wazi ba da wuce to tuba da da kyar

wazi ya wa wazi ya boko harami da sauran su gama wayoyin da wani wadi abele benin wa zulayo wadi abele waje zanuru sallama amma gajin waja wani layenu wa makanta boko ngunga azu tumba wa lupin a gwamnati biya ngo ako wa zan musulunci

wọ́n di sallah bẹ jẹ́ mu ìbẹ̀sẹ̀ ní ya yẹn dẹ̀mbà kó di àbílẹ̀ wọ́n gbàsà dòrò sallah dẹ̀mbà kó di àbílẹ̀ wọ́n gbú jẹ jẹ́ kó ń kata fo dẹ̀mbà kó di àbílẹ̀ wọ́n sùpà ndị dòrò àti mọ̀ nínú tunu gan fi rí nẹ́gà wọ́n lọ gẹ́ni bẹ̀ yẹn náà lé bídí a gan fi kó yẹn àní sẹ́sọ̀ kó di awé ka a òun amma to adini na wani ji na wani ba man kici ba man wani lozi mai yi yawon shigan na lebe ya zo ka cakon bai ji hankali ya ga ju mini arkanu ya yan bidiya jo ka mo wabi wasu tuga ji na zugun a ji amfani da ebe na dan bidiya wani sabi kun adini na dan mashi bali hannun ko ko amma zane masu yau fejo su masu yi ni wajen nanin masu ya ga wajen nun jajin wasu ta ce masu ya wuce amma wajen shirka ne kuma ga su ngole wuce an gya nuna amma zane ji bidiya su man mani wuta da man sana fili islamist na sayi a zana su yi daidai nan fa lai wuzuru laifin wa ta ci wa wuzuru man amila biya bin gari a kusa min auzari shai do ma dimimiyan laifin ya zawunci shi buwa al-imamul barbahari ga tara anna yunus ibn baidi al-khunsa la الخنثى لا wa andini wa anna sayb al-bida يضل hatta yakfura walli ga Yunus ibn Ubaydi wogan le fidi chinna wa gbingin wuce adini lugwa ya amada dan bidiya go ayi lo logarun gaji to kafiri chinna ga yiki ada kada to en amu mo to alu sunna tashi tawai le fidi fi wale amma ga ga gani zugun mun ji ga ya defend is a defend ga o ga ji sunna ni fe da le so ko bare i wato kompi e gungu ba kompi a kici a khafu dora rainio a ta hangu da mini ya suna ga fi wi wi ma ga finge ma ga dan ci ma ya lalli ga ya rawu ma ji nafila ji ibada ji hankaru a sallaji da lokaci ne tabiya kirki gwi waye mancici fe laki ye baci fe laki ye mici fe daƙi ga fe leci waye ga fe ji fari ma ko da sauransu wa fiye du biyalu suna kan ga ile fi jici wunde sauki ga wadda fiye du gangani bi dan bda e bona dan bda nga kula da atsoza ko e bona dan a wayi wayi lo bidiyu dan a wayi wayi lo lemba ya alqur'anu gangani be sunna ko amma zane laifi jiki nan wa wo no go lo biya bi alqur'ani be sunna yan kashi wale ga erike da tsakaniya zaguba nan ko ebe na bidiya kokar na waje fondo su kun kyan na duga ga be sunna be manya sunna ji gayi ma jingani be wunyi eh, na ji na ga ya ci jiye gani na ebuwan nan a tsonin jadi bidiya na a haku yi kini laila wannan ala sai da jashin ya ko deje ne tanin so yi ga katun gi ba wannan ga malawa ga da albida ya haya kakuna ka kuna waliji fe a waliji ji a fe wa gun sayid na ali a ti beji shawara gan alazun ada alazun ya ji wani. wale ibi kasira fe be ga to yamanci fe wa jajin wanda kan ga fe wa fe lugu ya jaji mi to a baki e bo ebo e jo la lalace ma wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk